وبعد يقول الله سبحانه وتعالى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر owa allah tigana owa allah mamana tigenga awallada الذي أدبنا بالقرآن الكريم وحذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعدة الحسنة والأسلوب الحكيم فقال تعالى نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبير هو التي جنا تجنون يا آدم رمو admarin mahu admarin mahu neman kitayen falle a duniya ummat muhammad khairu umma khairu umma amma khairiyyar ta hajihil umma limaja إذا تمسكنا بوظيفتنا ما هذه الوجيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تيجين الله دا أغرون محمد أمتونو يكون يغني أمتونو نشوف وسرين أمتو وسطه atiyanya ummotonu ngan nakadigankongini ke nakadigankaku fetinanti yirigeni tumuwa nya sikkandin wada nakanin kita kenya ai ayi yoga yogano ku nu danga ummotonun cuma kita kenya na allah gada ku ummotonu nya aku bawon khairul umur awsatuha finin ne na na kadugan ju fosirani naxa duganka xuña kummotonu nanaña ummotonu dangintonda naxanenga woɗo kuganda kempeti tummu yirige sikkandi ña naxanen la wa illa allah fare sallallahu alayhi wasallam khanda khin kota ada laga saran challen to kiri salatul wusta e puta laga saran challen peti farlan challu ku kiri ma kiyende wuron na kadugan kenade la kempe salle yani siro yogana danga fasanguntaku yogana danga wani bi ñimmengede ken calle kiri salatul wusta kun ku ummotonu gede fasamuntaxun gete ummotonun kuttun kamma ke toxo kona doro ke londini ummotonu ku gede fasamuntaxun kita ti jammu be ibe gana ken jammu wutu yelli dunadun naburi en ma an mungundi aman kanundi ku ummotonu wo jifanniya na min ñamiri fisire na me kaba bakka fi burunga digamburu gollu buru jikku buru ku ri manam ba ñeñaaxe ñakkamma ada kitaben kinoyi wona allah digan xannen xara wona golliñatey wona kiñandi التصديق والتطبيق tabligh saibinu ikora nibi kitenga kundwa ke kore feti wiyin kore ne dinan kore wa illa farin garni sallallahu alaihi wasallam sorowa saibinu kunu kuma kunnan kasa annabi ya saran kasa kuma ke kore wati kora annabi kite dinan kore annabi di ikora annabi kite ngai kufini sika kama. allah digan kannen do faren digan kanne ina tongondi tongondi en palle ina golñatey gollen palle ina kiñandi ah. allah di jakki rijalu sadaku ma ahadu llaha alayhi فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مكان كو بنيت لا اله الا الله محمد رسول الله ita annabi da nga karan gumbe o kakkalla nunya ita annabi o wa mulen nan koto ma do fa bani do yimme do yakundoro muha hatta haro yonki onan ñamullo nankota suwa haja kamalul iman man ahabba fillah wa abhada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al iman sere suwanga saga sere surun kannati allah anga jikuburgu mun jikuburen ti allah an anga kuyende berni ti allah an ga balla kuyenga ti allah kesere ya limana ganka hunnan timme kesere alimana ganga hun timme faren jabinu makka ida nabi khanu makka lengar ni mi digan khanu janci ididigan kannin tunguntaxun koye allah i uhudi kota ida koye allah i gelli buguntonga makka yogonde jaxangoru sugungoru ñogongoru kataganto idi toxo makka nan farko nan ligiña kiti durgumunga madina sadaku ma ahadullah alayhi igidi digan kannen kina allah i kebe kamma ida kiñandi ida tongun ko kallendi nya kamai magiri tampiye mi girndi miskina ku mi girndi bana ku mi girndi rogoye mi girndi jire no jire xenne mi girndi allah digan xannen ma isafande allah allah danga gelli i paka na nabure mi kittunga konkene ima yille falle ma sangatiya ma sangatiya iri medina Allah, badri kota idi drogote en bari, uhudi kota idi drogote en debari khande kinga jange idi drogote en debari tabuka ga jange idi drogote en debari hudebiya an cine idi drogote en bari, hunayne ga jange idi drogote en bari, gajan dingira su idi drogote en bari. Ili ki xama jongi sere xaixa iwo gajangal da gajange ngati gajange ngante wakati be ina kipe di soxante ni ndi julaxu nga xa soxante ni ndo julaxu saxambiru ngure ami sugula alla ko nga inya soro ya soro beni لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الله أكبر farendi horondi kiya kamma kummotonu ga ñawu motonunci fo sirengati goñal lakkebe i tigitay attasdiq wa tatbiq wa tabligh ida allah diga allah di faren digan kannun tongondi i golnya allah di faren digan kannu ida allah di faren digan kannun kinyandi dunasuwa kebe ga motto ngonde aranta golnya ngatai angana ko angana nyi mu ngatele tani nyako afai kafira ko ke golle deber ni de afai fasika ko ke golle deber ni de angana to qur'ana ma ko qur'ana do bununda tina ayi awo qur'ana no qur'ana do ko kundwa ke ando wara fara jokkenga lenki ke ando wara me na naburun kerndunga ke ando wara me sokanteni bunondindenga allah allah maram allah subhanahu wa ta'ala o wattiganaga ɗo tagundi lenki sibiti silaminin cinen kasu fana kengin ko ne o wa tampilen do fillonga lenki sine wujine komo nagati tan nagati aɗo sina bane faren bagan bagan kaxun nangiri makka nali medinaro lenginaxa wujine komo nagati tan nagati aɗo sina bane adaga gomu wanna sarni ncinen kasko bundi kaso be gatinaranga septembre o wa tampillen ɗo banega lenki sine wujuno filli sino tambiɗo kobo allah subhanahu wa taala addabana bilquran alkarim aɗa mumin nin jikkunditi muminin koni adi jikkundi monata adi ladabundi ti qur'aniya وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق أروتك جكونا أدي خنكو نسرون تفاري نشننا farentere killenga aɗa kummotono allah aɗo gangu katti tege jikku sire nantoon añat tege jikku sire aɗo gangu timanne bil mawijatil hasana ti kawandi sofon postrunga qur'an aɗo farendigan kanne wal uslubu lhakim faqala taala نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم komin gana fasake mogo mogo anga yada mogo mogo anda haklenga de mewori allah ti yille kattinga muhammadu ncoro ku kibari nko mon kibari anken tuwana anken ngalimami anken karangundana anken kawandana nko mon kibari an anni ana alghafuru rahim nke nke ani yampananga komengana golli bure suddabari nke ani hinnananga minke ani nga nkome nke allah ni demandana horen arrahim o watini hinne naam angada hinnana worno kusu demandana angada demandana worno kusu talle iyantelle domi angana kume angana kume hinne nga ankumene demande nga ankumene fonnancira ko ngako sere suga ne allah da ngarjaga fonnancira ko nga allah ni gani be jira fonnancira fonnancira ko nga anyani demandana ngo ko fonno ko kenyana allah ga ana anal ghafurur rahim nke alla yampa nanga ñaane junubu mburukundananga demanda nanga kome suda miskinan do banna haranganan do harambeli yelli bannanga birene kange koran kamma konde kange kero ñiñangure allah yelli miskinanga birene hara hanña kamma konde kero xili-xili-xili hilincolle hili nkuna ke taga allah eyan kusu fa yalla demandi fo ña kamma quoi e libbannanga nañi brene weri ngombe konde weri ke taga weri weeri kega bogo kambere keɓe kambere kega bogo yitte be konde taga allah elli miskina nga brene dori ngombe ñawre dore ke griminne allah rabbu samawati wal arod allah ne kamboto ñeri kemene ayana ñiñampoto ñeri kemene mareme an gana ni duna na kusu fata wakkal alallah wata harin da manne kamar linki oma giriyoga diga mun kati soningonga soningon ko allah e buru soningon ko allah e buru kakanta kakantaxundo lampuntaxundo tuwanon kita i kuru kummotoni wo jifanga ni keɓe ida wara idi wo jifangara ko allah subhanahu wa taala azza wa jal a wattinoɗanga qur'ana nogonga والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مرم الله سبحانه وتعالى عز وجل تدعى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبير كي قرآن مارم قرآن نسرنجي سنو كاتي تركيل نيا تركيل كبه أسم بنتنجني كني كاني تجي جكسيره أدو ألان كاني aro gemmallenmaxun kiteyenga comendi kamannaxa allah weeri fonto kammu keɗo ñiyennaxanga a tagandanange feti allah la khaliqa illa allah fonta kam kammu keɗo ñiyennaxanga arjaxandanange fete allah allah raziqu culla fa nahnu abiduhu والوجود ملكه وكل الكائنات توعى إرادته لقد تنجه عن شريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأخيار صفاته بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية واحد لا من قلة وموجود لا من علة كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومفزعي كل ملحوف على فقهر وملك فقدر لا يشغله السائل ولا ينقصه النائل من تكلم سمع نطقه ومن شكت علم سره من عاس فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلب لا إله إلا الله قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه wama rabbuka bigafilin amma tamalun soninko wakatinkiñe on cage katte o hakkilunga korna me toñongu nden gara korna me naburbono nden gara cheytanen maxa sigoɗo hakkilunnaka korongol ñati allah kitabe ga ongol ñati faren cunnaga ono durgoten deɓeri faren cayɓe nu do tabiina ni gay gaña umma o xana ñakega limaja natito allah subhanahu wa taala faddalana ala sa'iri waja'alna alaihim shuhuda adu anya umoto ninchu fosirena arofoshi umoto ninchwa na udugelli nabiyullahi nuh maduna gangri na utu nabiyullahi nuh na lawara nabiyullahi isa alaihim wa ala nabiyina salatu wassalam ummoto shuge dangi komo gana menya allah na khane allah gana kun kay faru motonun cirndi agana nebi ñimmungu kafira kafirnin cirndi hakunga kafiraxuma kallengare naxañi kafiraxunga nkede xey faren kai katta xay kati fulana ama kiñanda xay to kubin ga bire tomballenga duna kallengedi ñi tomballen kamma idagana ille kengal haala baanayde adamada me anga karamogon ɓe anga ille kunduña kallengaɗa hala haala anga anganañi gilli andu kengal haala an gillide kun kafir ni ti allah da ngangar katibe kaya faran nan ka kun kinyandoi allah na igai faran cin da min ka kun wala walanas'alanna alladhina ursila ilayhim amin paran nan ga hun kinyani alatin kamande kinyandi an hakona nce dana anati muhammadu moto nunyani nce dana marame an katte nyana khefari funun da shedano kammo an kin o ko da sheda ku ke fare mun moto na Allah ni cin aha muhammadu moto nu salihu ta shalihu tikhani shedanan shu'aibu ta kani wani ati yabo allah shu'aibu da faran nan kahun kinyandi musa da kinyandi isa da kinyandi ibrahima da kinyandi yunus da kinyandi allah dali muhammadu motonu kaganya shedanun o kada ka dalilin wani ati muhammadu bin abdullah angara hay katto yaɗo kitabe be geri idi motonun kibaren kara iga mu be ko ngi motonun da oda khara i motonun nun gadi jaabi kubene oda khara iga bara i ballang da angara halike be kandi ba i oda khara oda sunu qurane marami an ken be ga bara tongonini ti qurane an gata anga birene sogo ñangenga an ga tanga birena wajadna aba'ana o kudo fabuni ni kundwa kakada ka fabuni ni kundwa o kudo fabuni ni horonya kakada ka fabuni ni komonya o kutto ko hora kunya hakunna to koma kunga wallahi wana tanda nga kadhabta wa rabbul ka'ba anda gare ko anda gare ko anda sunyo hore nyaibe ginu hora kun inna akramakum inda allah atqakum amma sereñi kome ande seroñi toñongunde ñayiga toñongunden kaccengi xanne kunñancigiɗo ken hakke batenge lenki nanti igeñi mogoɓe feddu nogonga daaru igeñi toñongunde ɓe feddu nogonga daaru sereganta toñogunde ke baki xannen kama i mewo gilli wo sikki iwo baki kama kamma wonata ndanga arna berkero an cikkenga arna berkero an cikkenga arna muniye kinanga arna naxane site e kiñanga maka lobo wutu kati serede xoygira lobo ngutu kattanga wodi wori maxa kacce wutu kati serei xoygira kaccu da do xabatenga Odi wodi idi yetu idi soganteni legia idi kuma nu nyankenga idi kuma loenga ko xanto ñongundi nan koto serebegere seren kaba dantor na alla kan noxo eli kusallube nangi salini misire kongot. kegere wucce kibinya alla kan ndege i desa an callumman kaba golli buru ya allah khati inna salat tanha ani lfahshai walmunkar odi wori ida yimbelli sohantenin idi faaɓe ñetu lummenge sikki ida remme ñetu faaɓenge sikki ida kine ñetu yakkenge sikki geli droke nga xane ma droke nga bo xene ide kabas mu man ci ga feddu be sigindi na kesini be taxundi idi yenterni nanti faksinte telle mareme serebe ga ke de beranga na ni tonya nyemme nga na dange su ni tonya sirebegere kedeberi ika palle manga anga nan to pulluni nantanga jali mu murunu anga na dangi keisu mare me la la anke nyimeni jali mu nye kwa jali mu te nyeke ya kanga maga ke sirebe ke sirebe ga decision utu idebelle men kama kyala hala jali mu to nga ga ke bak ndetu manna sege manta sege nkawo na me nyalla no kunga kitu nga baka koy maram midam ida lubu mutu nam perenjo kwanke na magal lubu utude Allah gara kebe muram ma gaja nyo kebe Allah gara kinanga wasta'inu bis sabri was salah ide mura Allah no kunga ti salle ado munye firawona kallen dangi ko momane mesini firawona na minne lenki afa weri ñani ko nga furen ka wante jahanna ba me a furen ka wante pay arabu maga egypti shine lora kenda bura kenna nga egypti gi bilgen kitene te gar kafir ndo islamin ci la fay fatam min nen fonkulle fonkulu nya fay ne link allah allah anyi soronker ni nanti sermaga kantonya ni wacca kun soronpa ye birene iga birene tanken an anga weri nogo soronga arna khalsi koren tugen tuga ina follaki ŋuñi kane ina ro an purenga sakka iwo fotono ida wo dagana duna ta gomboŋo kumanem qur'ana nogo nga anga arni hijibe be nogo tandume ke hijibe anga arni hijibe be na lon na mbogo amri firawna togonga amri musa togonga allogo limaja parce que a toñugunde ñam ngo bokko aɗa ni mbononti aɗa feren jogo aɗa yonkinin bagandi aɗa kofon honnaxullo kofon dullo mundo menaxa aɗa kofon taxandi discrimination discrimination firawona da kenya deɓere kenya fay soni gommaxa debunga lenki oɗo wori seren ciyigonga tonte dello bo nandiga sigi katte nanoxon boxo allah allah eh, e kadi la haram bononde koye agama tuubi wallahi sere ɓe gada ke gollede bari allah ganningo jo ke kiñandanga ande jahannaba hobo antanga feddi ɓure keɓe amma antan bege annan tuubi katti allah annan daga katti sigumeke anna yampe e muru lahara kota allah o daga nan takke mbonondi jahannaba nogonde Na ke fara kiñandanga de amma jama bure ke bayanga ga jangida amma yille falle nan daga sigume ke anna fon karanga na koye ñandancinkeri yampin makati allah anna woro kalle ngari nan an challe so annawu la kasi katti allah garello jahannaba serello jahannama do musine mucine amma loboreyde ada yettuwa na yetu kuɓen noko mucine kede manne ñinge on tetu sala har mucine ke na golli ɓure ñañinge mucine keme istihaqe a ñettimaga kalla dulle farenti yakar en ñanar mucine ñayeti compe musine ke anti jikin anta igande kila ma musine ke wara i liberté nga ga ay mendega igande mura ay mendega jimur ma musine nga kalla farenti kesere allah da atakello jahannaba allah raga tugadi ña jahannaba gulli sere so agada debirama fostre kesere ma balu ka be wuron jenga dun kanana kammen nga tegen allah nema ngerni an kawanken na salli jinyawutu an allah tiga wuron bitan binne ga na kampinan wuri akanna ma jeberenga kute ma ya kongo dumbu eski ke kamenyan kiba ma hal kiyenyan ana salle nyago bodin ma kanjinga na tege enjo pa kilu na taw wurom bita njinga dun kanana tege ne wurom bita mbinne daba ngitonte haranta kubenu awo kamengure lobongutu daga ken cikinda gomenga magab na bogo nan daga ille nga kere de sinni shakkan gulum ni me yaken do wori si gume kere si kere ga hinne iran ta ke jarna ar kursi wallahi ar gol gore de beri allah ga noda baraji khere an kaw kundi me ar lebongu ta si ke kursi a ka tampi marme ke sere de fo gore de beri sere be ga dunya ke sere gollenga ah an ka dunge fo korey o wojo fanan cigindinire o weɗagana wojo fillannin joppa karabanega subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astahfiruka wa atubu ileyk assalamu aleykum wa rahmatullah